wasu 'yan mintoci ko kaka suke in tattauna a wannan matsala ta hadisin najad wato don na ce hadisin najad shine hadisin nan shahararre wanda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a wa mutanen sham ya yi addu'a wa mutanen yamen amma a wasu mutanen najadu suka ce ya rasulullahi ka faɗi najar mana ita ma kai mata addu'a dan sun ji ya faɗi sham da yaman amma bai musu addu'a bai wa najar addu'a ba bai ambace ta ba to shine suka ce ya rasulullahi ka ambaci najar mana amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ba zai ambaci najar ba saboda dalilai wannan hadisi hadisi ne wanda bukhari da muslim sun yi ruwaya shi kuma isnadin shi isnadi ne ingantacce a bukhari ya zo a hadisi mai lamba dubu ɗaya da talatin da talatin da bakwai a cikin kitabul istiska babu maƙila fi zalazili wal ayat a wannan sinna Buhari, al Buhari, ya ruwaice a wannan hadisi da isnadin shi zuwa ga sinna abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda sinna abdullahi bin umar yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama, wata rana ya zauna ya addu'a ce Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina ya rasulullah qala Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina qala hunalika zalazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnu shaitan ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi wanda al-Imam Bukhari ya ruwaice shi kamar yadda na faɗa da isnadin shi zuwa ga Sayyidina Abdullah ibn Umar kuma ya ruwaice shi a hadisi mai lamba ta 1037 kitabul istisqa babu maqila fi zalazili wal ayat a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ubangiji ina roƙonka kai wa Sham din mu albarka kuma kai albarka a cikin Yemen din mu wato Sham shine wannan yankin na inda ake cewa yankin Syria sai kuma najad Yemen ƙasa ce dai shahararriya ita ce Yemen sai ƙalu sai wasu suka ce wa fi najdina ya rasulullah kai addu'a har najad din mu ma ka mata fatan Allah ya mata albarka ya rasulullah annabi sai ya maimaita addu'an shi ce Allah kai wa bayyamin albarka kai wa sham albarka suka ce ya rasulullah ka sanya najadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ruwayoyi mabambanta akwai wanda suka ce sai ya maimaita sau uku a na hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hazzalazilu hunalika zalazilu wal fitan wa biha yatlu karnu shaitan a wani riwayar wa fiha karnu shaitan duka dai riwayoyin suna fa'idantar da ma'ana guda ne wannan hadisi ya maimaita a cikin bukhari a wurare daban-daban kamar a hadisi mai lamba na 794 kitabul fitan babu kaulin nabiyyi babun nabiyyi alfitinatu min qibalil mashriq sannan ya zo har wayo a cikin sai muslim a wannan hadisi mutanenmu mutanen izala suna karkatar da ma'anar wannan hadisi saboda wasu dalilai wannan hadisi ya zo karara da ambatar garuruwa guda uku ko yankuna guda uku akwai yankin sham akwai yankin yaman akwai yankin najat waɗannan sunayen garuruwa guda uku a duniyar tarihin duk mutumin da ka cewa sham ya san inda ake nufi duk mutumin da ka cewa Yaman ya san inda ake nufi duk mutumin da ka cewa Najd ya san inda ake nufi garuruwa ne ko yankuna ne masu zaman kansu da wannan sunayen Sham shine abin da yake barayin yamma maso arewa daga Makka wato yankin yamma maso arewa Yaman tana kudu daga Makka Najad tana gabas daga Makka akwai yankin iraki wanda shi kuma yana gabas maso arewa daga makka wannan duk mutumin da ya dauki a zamanance ka dauki kharita wato ka dauki map duk za ka ga wannan abun da nake faɗa ka ga najar ɗin nan ya kamata mu sani cewa garin nan yanzu shine suka canza musu suna suke ce Maryam najad shi suke ce Maryam a yanzu a ah, to yanzu da suka canza idan ka tashi dibawa a harita ka diba ka ga ina riyadh take daga makka za ka gabas take daidai ina iraki take daga makka za ka ga gabas maso arewa ina sham take daga makka sham ita ce zake cewa yankin da ya haɗa siriya da su yawan yanki na Falasɗin da jordan da sauransu ina zato shine yaman ina yaman take har yanzu sunan ƙasar yaman ina take daga makka sun yarda sham tana nan a sunanta na sham wanda aka sani duk da an ce siriya yanzu duk mutum da wa sham ya san waccan sham ake nufi duk mutum da aka ce yaman ya san yaman ake nufi amma idan ka ce najadu sai ce sam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba najari yake nufi wannan ta riyad ba a'a wai wata najad ce a iraki annabi yake nufi yan uwa musulmi menene dalilin su na dole sai sun canza annabi ma'ana daga garin da ya faɗa sun ɗauke shi daga Riyab wanda shi ne sunan najad sun maida shi iraki mu tambayi kanmu dalilin nan guda ɗaya ne Shi ne. yankin najad wato Riyab ta yanzu shugaban wahabiya Muhammadu ibn abdul wahabi anan aka haife shi anan ya girma a ya fara da awashi ta kashe mutane da irin tsarin boko haram da sunan an canza addini an yi ridda an bar addini zai dawo da mutane zuwa cikin addini so da haka idan suka bar wannan hadisin a yadda annabi ya faɗe shi to ya zama wani aibi a wurinsu na cewa tun kafin zuwan mai gidansu Muhammad bin Abdul annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan wurin ya ce wuri ne na fitina wuri ne na fitinannun mutane wuri ne na musibu da tashin hankula kuma a nan ne kahon shaidan guda biyu zai billa kamar yadda za mu faɗi hadisi a gaba wanda zai fassara wannan hadisin wato kaukunan shaidan guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a nan za su billa za mu ji suwaye wannan kahunan shaidan din to dan kar wannan hadisin barin shi a yadda manzo Allah ya faɗa zai zame musu tabo shi ya sanya suka juya dole suka ce wai na najadul iraki annabi yake nufi ba na najadul hijaz ba wato na ta iraki ba na ta hijaz ba saboda mi saboda dole sai an yi wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kunkuna an kauda ma'anar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan tsarkake wani mutum anan ne muke yawan faɗa cewa mutanen nan akan fahimtar su za su iya ajje maganar kowa a duniya damun maganar da ba ta annabi ba za su ce ai kowa ma yana daidai yana kure amma ta annabin tun da ba su isa ba da sunan musulmi musulmi bai isa bai aje maganar manzo Allah kai tsaye sai dai yayi dubara ya aji ta dubara so suna yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fasarar ta san zuciya ta karkatar da ma'ana wanda yake kararraga hujja amma sai a juyar saboda a kare wani ra'ayi da yake da suke akai to yanzu a wannan halka din a halka ta farko zan kawo dalilai guda biyar waɗanda za su tabbatar mana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin Najar ce ta Hijaz wato Riyadh ta yanzu ba Najar ta Iraki ba kamar yadda suke da'awa don su tsarkake tushen shugaban aƙida su ta wahabiyya insha zuwa goben Allah ya kai mu zan yi halka ta biyu a kan wannan karatun wanda ita ma zan sake kawo dalilai guda biyar waɗanda za su haɗu su zama dalilai guda goma waɗanda za su tabbatar mana da cewa manzala sallallahu alaihi yana nufin najad inda aka haifi Muhammadu bin Abdul nan ne inda ƙahon ɗan zai bulla ba wata najad a Iraki ba da farko a wannan hadisi wanda muka kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai wa najdi addu'a ba saboda a can kahon shedan zai bulla annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake faɗin wani hadisi wanda hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi al-Imam Muslim ya ruwaice shi ta hanyoyi da yawa a wani hadisi ne shine hadisin da aka same shi daga al-Imam al-Bukhari ya ruwaye shi da isnadin shi zuwa ga a sayyidina abi mas'udin uqbatu bin amr yace qala shi sayyidina abu mas'udin yake cewa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadihi nahwa al-yamani mazalla sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni da hannun shi zuwa bangaren Yaman da ya nuna nan faƙala sai cewa ya imanu yamanin hahuna sai ce imani to shi kan shi imanin bayamane ne daga nan wajen bayamane ne imani ma bayamane ne daga nan wajen hahuna hahuna ya nuna sai ce ala ku saurara ku ji innal qaswata wa ghilazal qulubi fil faddadi inda usuli adhnabil ibl haythu yatlu qarna ash-shaytan fi rabi'ati wa mudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaurara ku je kun ga bushewar zuciya da ƙeƙashewar zuciya da kaifin hali sai ce to yana nan cikin mutanen nan masu bin bayan raƙumma suna ta ihun kiyo makiyayen raƙumman nan masu bin bayan raƙumma suna ta wato alfaddadi jam'i ne na alfaddad wato masu yawan sauti bayan raƙumma na kora su sautin makiyaya irin sauti na makiyaya da suke kora dabbobi sai ce to bushewar zuciya bushewar zuciya da mugun hali ai ka same shi can wajen makiyayan raƙuman nan waɗanda suke bin bayan raƙuma suna ta ihun koren dabbobi a ina sai ce inda ƙahon shaidan biyu zai bulla sai ya sake cewa ya ƙara bayani ya ce su ne suwa sai ya ce fi rabi'ata wa mutar kafannin shedan guda biyu za su fulla a cikin kabilar banu rabi'a da banu mutar banu mutar da banu rabi'a waɗannan a nan kahon shedan guda biyu zai fulla akwai hadisin da yake fassara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al hahuna al ta hahuna al ta hahuna wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila al-mashriqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna gabas yana ce nan fitina za ta fulla nan fitina za ta nan fitina za ta wannan hadisi kamar na faɗa imamul Bukhari ya ruwaice shi hadisi mai lamba biyu a cikin kitabu bada ilhalki babun khairu malil muslimi ganamun tabi biha sha'afal jibali sannan ya ruwaice shi a hadisi mai lamba 3,498 kitabul manaƙi babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama alfaharu walhuyala'u filfaddadin fil faddadin ahalil wabari wasakinatu fi ahalil ganam sannan ya sake ruwaita shi a hadisi mai lamba dubu hudu da kitabul magazi babu ƙudumil ash'ariyin wa ahalul yamani wa ahalil yamani sannan ya ruwaice shi a hadisi mai lamba dubu biyar da ɗari uku da uku kitabu talak babu li'ani sannan al'imamin muslim ya ruwaice shi a kitabul iman babu tafaduli ahalil imani fihi a warjuhani ahalil yamani fihi waɗannan hadisai ko in ce wannan hadisi da ya zo daga waɗannan marwaita kamar yadda na ambata da sauran ma wasu littattafan hadisi ya nuna mana cewa waɗanda yake nufi ƙahon shaidan zai bulla a cikinsu su ne mutanen nan da za su fito daga ɓangaren gabas makiyayan raƙuma. kuma a ƙabilar rabi'ata da mutar mu riƙe wannan za su ƙullo daga gabas hadisin manzala alfitir ta hahuna sannan makiyayen raƙumma alfaddadin sannan kuma 'yan ƙabilar rabi'ata wa mutar mu riƙe wannan hadisan idan muka kalli wannan hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi canan ne ƙahon shaidan zai ɓulla to sai mu ce hujja ta farko da ke nuna najad din iraki najad din hijaz ake nufi ba wata najad ta iraki ba shine gabas daga madina ita ce najad ta ta hijaz wato riyadh ta yanzu saboda dalilai guda biyu wannan dalilin yan boko ma ba wai dole sai wanda ya karatun addini ba zai gane wannan zai yi bincike ya tabbatar da wannan abin da nake faɗa hanya ta farko idan muka kalli al-mawqiful in muka kalli abin ta tsarin geography ina ne a layukan duniya yanda mutanen duniya masu kimiyyan zamani suka zana duniya suka ce akwai layin kwance akwai layin tsaye wannan layin kowanne da lambar da suka bashi wanda garin da kake zai ba da lambar da suka baka wannan lambar shi ke nuna setin inda kake da nan ne agogo take bambantawa a ce nan ya karu da awa daya nan ya ragu da awa daya kamar yanda mutanen da suke da hannu a wannan bangaren za su fahimci me nake faɗa to idan muka koma wannan ka'idan a riyam tana kan layi layin kwance wanda ya kudu da arewa zan faɗi lambar da layin yake sai ku diba ku ga zan faɗi lambar da riyab take zan faɗi lambar da madina take zan faɗi lambar da iraki take sai ga waɗanne ne suke a layi ɗaya layin kwance wato layin da ya kudu da arewa a riyadh tana akan layi tana akan lamba 24 da ɗigo talatin da 38 ɓarayin arewa mu rike wannan 24 da digo 38 barayin arewa madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana akan lamba 24 da digo 46 layin arewa bangaren arewa an fahimci wannan riyadh tana a layi tana a layi mai lamba na 24 da digo 38 bangaren arewa madinar manzo Allah tana a layi mai lamba na 24 da ɗigo arba'in da shida ɓangaren arewa an ji wannan amma iraki tana a layi mai lamba na talatin da uku ɓangaren arewa mu ji wannan da madina da Riyab suna a layi mai lamba na 24 sai dai bambancin wannan da ɗigo 38 wato Riyab. wannan da ɗigo 46 wato madina amma iraki tana a layi mai lamba na 33 waɗanda suka san wannan lissafin da nake za su fahimci su wane ne suke akan seti amma ko dai baka san wannan ma'anar ba sai aka ce maka gida gidana yana a layi mai lamba 24 gabas da kai gabas da ni gidanka shi ma a layi mai lamba 24 amma gabas da ni gidan wani makocina ko wani abokina da muke fira shi kuma yana mai lamba na talatin da uku Dala Allah wanne ne suke kan layi ɗaya layin gidana layi na 24 Bangaren ina can yamma unguwar yamma amma layi mai lamba 24 kai kuma gidanka yana can gabacin gari layi amma layi mai lamba na 24 kai ma dala wanne ne in ya taho tar zai iske amma shi wancan yana gabas da gari amma layi mai lamba na 33 an fahimci wannan idan wannan bai wanda yake son gane haka ya rubuta madinatul munawwara al madinatul munawwara ko kuma ya rubuta madina koda da boko sai ya shiga wikipedia sai ga a wani layi za su bashi madina sannan sai rubuta riyab ya ga a wani layi za su bashi riyab sannan sai rubuta iraq ya ga a wani lamba za su bashi iraq zai gaskata ni da wannan zancen da na yi a wikipedia abu na biyu wanda bai san wannan ba to ga abu mai sauki shine ka samu map ko da a wayanka ne ka buɗe google map in ka buɗe google map ka yi scrolling ka je inda setin saudi arabia yake sai ka yi zooming idan kai zumin za su rika rubuta maka garuruwa sai ka ga ina aka rubuta digon da inda Madina take Madinatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai gabas da red zaka ga ina aka rubuta za zaka ga layin da Madina yake nan ne layin da riyad yake amma layin da zaka samu Iraki amma sai ka koma kuma arewa da Riyadh zaka samu Madina zaka samu Iraki arewa da riyad amma gabas da Madina direct ba karkata ko kadan riyad ce izan da Allah idan dai har annabi zai zauna a Madina sai ya nuna gabas daidai sai ya ce nan nake nufi da ka daidai sai ka ga Najat wato Riyadh ta yanzu amma in ana sai wani ce maka ai Iraki annabi yake nufi sai ka diba to daga Madina da Iraki yake nufi ina zai nuna gabas zai nuna ko arewa maso gabas so da haka wannan shine dalili na farko da ke tabbatar mana da cewa najat din wannan inda waɗannan shedanin suka bayyana nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato najadul hijaz ba najadul iraqi ba dalili na farko kenan dalili na biyu dalili na biyu shine da wanda zai tabbatar maka najat din iraqi ah, hijaz ake nufi ba najat din iraqi ba dalili na biyu shine din najad din da aka faɗa aka yi itlaƙin sunanta to ana nufin najad din hijaz ne saboda ita ce yankin da suka shahara da sunan najad babu ka'idi, in aka yi itlaƙin najad amma ga dalilai guda biyu dalili na farko ka ɗauko wayarka a yanzu ka shiga google map uh, google, uh, google search ka rubuta najad kawai ka yi shiru ka kyale ko da boko ko da arabi najad karka yi kaidi da kuma kawai rubuta najdu ka ga tarihin ina za su kawo maka tarihin riyad saboda in dai aka ce najad kadai to ana nufin riyad ne ana nufin wannan najad din ta hijaz ɗaya kenan na biyu ka je ka ɗauko littafin mu'ujamul buldan na alimam shahabuddin abu abdullahi ya hamawi shafin mujalladin shi na biyar shafi na ɗari 262 in ma maɗaba'arka ta canza da tawa kawai ka je kan harafin nun ka yi scrolling garuruwa ne ya kawo akan alifin ba'un ta'un gari duk garin da yake da suna da ya fara da alif ya kawo tarihinsu masu ba masu har ya je masu nunun ka yi scrolling ka zo inda ya rubuta najad ya kawo magana akan najad amma da yana tarifin ina ne najad ga abin da yake cewa ya kama maganganu da yawa daga ciki ga abin da yake cewa yana cewa wa qala umar ibn aqil ma sala min zata irqin muqbilan fa huwa najad ila an yaqta'ahu al-iraq yana so ya gaya maka iyakar iyakar najad ina ne ake cewa najad in an ce najad wane yanki ake nufi sai ce a abin da ya dauka daga zata irqin yi gaba har zuwa iyaka da kasar iraki to na ke canajar ka ji ta'arifin tun daga ta irka ina ne ta irka ta irka nan ne inda mutanen iraki in sun fito ta nan suke daukan harami nan ne miƙatinsu miƙati makani na mutanen iraq ta irka daga makka in kai arewa kilomita 110 daidai zai kai ka ta irka an fahimta sai ce to tun daga wannan gurin ka yi gabas ka ɗauka ka tafi daga nan ka yi arewa ka yi gabas kai wato yi gaba daga nan sai ce har ka je iyaka da iraki sai ce to nan ne ake cewa duk abin da ka samu a wannan tsakanin daga za ta yi gaba har iyakaka da iraki to nan ne najad ka ji wani abu wato kana zuwa iraki ka fita daga najad a tarihin shi kana zuwa iraki ka fita daga najad to ce daga zata irk in ka dauka kai gaba zata irk tana kamar na faɗa arewa da makka kilomita 110 amma madina tana arewa da makka kilomita kusan 400 da wani abu zuwa 500 izan